shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo da talatin da biyar alhijiri wanda ya zo daidai da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi gashi Allah ya sake dawowa da mukan karatunmu na bulughul maram haka na الحكام malami مالني الحافظ ابن al الأسقلاني yau idan ba mu manta ba insha Allahu za mu ci gaba a babin da muka fara wancan satin babun nafaqati babun nafaqati <clears throat> za mu tashi um, ragowa hadisai guda biyu da suka rage na wannan babin hadisin za mu tashi shine mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin a littafi ko bulugul murami na tahqiqin samir hadisin na abu huraira ne wanda abu dawud da nasa'i da alhakin suka ruwaito yana kamawa daga haka yana fara daga haka da haka wa an abi hurairata radiyallahu anhu qal ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqal ya rasul عندي دينار قال أمسكه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم wannan nafakat har yanzu muna cewa abinda malamai ka ce ma aulawiyat aulawiyat idan ga abu ya zo to da wani an mahi muhimmanci a fara in aka gama shi sannan kaza sannan kaza sannan kaza to wannan shine babul aulawiyat a wajen ciciyarwa akwai hakan da hadisin da ya tafi mu gane wani mutum in ji abu hurara ya zo wajen mun sallah sai ya ce ya rasulullahi na samu dinari Allah abin baiwa na samu dinari ko sana'a ko aiki ko wani kwadago dai ya samu dinari nan ba wai akan istilahin da aka ba dinari ba na wani ta kuɗi ma'ana dai ka samu wani abu jimilla na kuɗi dubu guda ko ɗari biyar ko wani abu mai kama da haka ya zan yi kala manzon Allah ya ce an fi ala nafsika to ka ka ciyar da shi kawa kanka ina jin mutu da wancan hadisi da muka ambata na cewa za ka fara da iyalinka da wa da wa muka ce to akwai na ɗaya wanda wani hadisi zai fara ambata mana shi shi ne karan kanka don kai ne mai ci ka rayu sannan ka tafi ka nemo to kai ne number one dama ai haka yake ko a family mai gida shine number one ko na'am to ka ci kala sai ce to in ji akar bayan na ci na koshe sai na samu wani yanzu lalura ta ta kau ko abinda zai tsare min tsara yanzu gashi na samu sama ga haka kala an fiqo wal sai ka ci da danka ka ba danka anan a wannan ruwaya an gama an gabatar da ɗa kamun wadda zamu ambata ita ce mata saboda ni saboda ganin cewa ya hita rauni saboda ni saboda ta girma ko ba haka Allah kalli amma shi kuma yanzu da ba a bashi ba ba mu mai bashi amma ita ta kan iya samu ta hanya ta kowace ko ta halal ko ta haram amma shi yaro ta halal da ta haram duk ba ta samuwa gari ko a bashi ko ya mutu saboda haka ne alal ala waladika an shaqqa ala waladika ashe ci da da wajibi na ci da danka wajibi na malaman cikin suka fidda istinbabat na cewa yana zama wajibi a yayin da yana yaro bai balaga ba sannan kuma bai da ko ya balaga idan bai da wanda ka ci da shi ma'ana yana da wata rashin lahiya kamuwa bai iya nema ko kuma kohin arzikin Allah ya daɗa zinai Da shi ma ana ta cikin jerin waɗanda za ka ba amma Allah ya sa ya tsayu da kan shi kuma Allah wadatar da shi shikenan wajabcin ci sai ya tashi ga ubar. na ɗaya na biyu kenan na uku kala yan bi akhar sai ni samu wani wani ne wani dinari kenan abin da ya samu ya wuce ya ci da ɗayansa sewa kala an fiqhu ala ahli sai ka baka ciyar da mata wannan ciyarwa muka magana ta wajibi a kula kuma na nafaka ba kamar da muka fassara ta da hausa ba ciyarwa kakka aza ɗaya kawai abin yana koma ga ci da sha ehen annafaqatu shine biya ma buka mutum bukatocin da kuɗi ka biya kaga ciyarwa na ciki shayarwa na ciki wurin kwanciya na ciki sutura na ciki sayin magani na ciki da duk abu yanzu zamani yanzu education na ciki don za ka ɗauki karatu shi da sauransu wanda ko shi kuɗi ka yi ne saɓani irin lokacin da wuri ko ba haka ba mm-hmm. saboda haka an fiqwa ala ahlika dole ka ci da matarka ka shayar da ita ka bi dan mata magani da sutura in lalura asibiti ta tashi kuma kai ne kala sai ce indi akhar to kuma ina da wani ma'ana na samu abin da ya zan jirgishi bisa ga mutanen guda hudu kaina ko ko uku ko kaina da ɗana da matata kala annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam an alaka ala khadimika to sai ka ci da wanda a yaron gidanka wanda bawan kana shi kai ma hidima shi kai ma in komi na harkar gidanka shi kai ma Kalima khadim a can da ana wanda a matsayin bawa don nassin hadisi ya ambata cewa ba ka baka kakkacewa mutum ko da bawan kana ya abdi ya amati ba a cewa kana a babin aqida sai dai ka ce khadimi ya khadimi ko ya wala ya ya khadimi ko akwai ɗaya wanda aka ya maulaya eh sai ka amfani da wannan amma baka cewa ni baka ce ya abdi to khadimin ka a ce yana amfani a nan to kuma a yanzu da yake lokacin da yanayi ya kawo babu bauta ko babu wannan irin tsari na wannan bayan da muka magana to duk wani wanda karkashin kana kai ka ɗauko shi dan wane ko dan kane ko dangi ne ko ba dangi ba amma ka ɗauko shi yana karkashin sa yana ma hidima yana karkashin ka yana ma hidima to ka ci da shi qala in bi akhar yace sannan akwai wani qala anta a'lamu to sai ka jibi inda ya dacewa ka sa abin kai ka san inda ya dacewa wannan ba ya ba da dama na cewa a yi rayuwa irin yanzu da rayuwar ramin kura ko daga ita sai ya'yanta ba nan inda al'amur ya tsoke zan abin ya karanta dan abin ya zan wani abu muhaddad limited wanda bai isa kowa ya gamsu to in haka ta samu to dole a gabatar da al'ahammu al'aham wannan a rayuwar zamantakewa haka take hatta da rayuwar ibada haka take gashi ka saba da qablaz zuhur ko ba'da ko ba'da ba'da zuhuri ko qabla asri gashi ana batun kokowa da lokacin ran ta fadi akwai bukatar tsaya ka ce sai kai qabla zuhuri izinin ko ko ga batun ranar na batun ta fadi ta fito amma ba kai raka asar fajr ba ana tsaya a ce sai raka asar fajr kai ko da akwai lokaci ka shiga masallaci an tsaya da ni an tsaya da sallah farilla haka ga babu idan mutu salatu fala salata illa al-maktuba ko wajibi za a yi wannan ba an ce ai bai soke cewa babu nafila ba bai soke cewa ba a rawatibu kabla ko ba da ba bai soke cewa ba a rakatul a'a saboda tsucewa ko takaituwan lokaci to dole a gabatar da al'ahammu fal ahammu kamar irin idan waɗannan daruriyatul khams sun ka gitto ga addini ga rayuwa ga hankali ga mutunci ga iri waɗanda su aka ce ma daruriyatul khams wanda kowane mutum wajibi na ya tsare ma duk wanda yake mallaka mallaka ka misali kana da kana da mata kana da ɗa kana da ya da sauransu ko kuma shi a gwamnati tana mallaka al'umma to dole ta tsare musu addinin su ko ko na farai ta tsare musu addinin shine number one ta tsare musu rayuwarsu ta tsare musu hankalinsu ta tsare musu mutuncinsu ta tsare musu iyalinsu da dukiyoyinsu waɗanda su aka ce da duriyatul khams abubuwa guda biyar wanda dole a tsare to sai zan aka samu wani yanayi wanda dukkan su ba su tsayuwa dole wasu sai sun haɗi ko dole wancan ya faɗi abin bai iya ko kowa duka to aka ce number one wanda dole in kowa zai faɗi komi za a rasa amma shi ya samu tsayi shi ne tsare addini kasa in ga ya gitto ko ka rasa rayuwarka ko ka rasa addininka gara ka rasa komi ka rasa ma rayuwarka don addini ya kau shi yasa aka jihadi mutum ya yi shahada don in ya yi shahada ka ga rasa rayuwarsa ya rasa dukiyarsa ya rasa komi duniyar ma ya bari amma ni amma addinin Allah ya tsayo to wannan ai bai kore cewa tsare rayuwa tsare hankali tsare mutunci tsare dukiya wai wajibi bai kore su ba a matsuwa an ka samu yanayi an ka samu idan addini ya samu to sai aka ce sauran biyar da sun ka rage ga rayuwa ga iri mutunci ga hankali ga ni to wani ya kamata tsare sai aka ce rayuwa gara mutum ya zan daina da rayuwa da a ce ya rasa mata ko ya rasa dukiya ko sai a ce ko koran ka ka rasa a rasa ka gaba ɗaya ko dukiyarka zaɓi guda kaga sai a ce to ni to a zaɓi rayuwa a tsare ta ita duke ta salwanta aira ya samu ta ko to shi an mai koma samu ta sai a ce a fifitar da rayuwa kan dukiya yan ka zo ga mutunci ga dukiya a ce a fifitar da mutunci kan dukiya abin ka magana mutunci ana magana ta abin ya shahi iyali ko da a ce za ɓarawa misali ya tare ka ko ko ya tsare ka gidanka kana da su din ka ba shi miliyan ɗaya kowa matar ka taɗe zaɓi guda ko to kaji ka tsare mutuncinka sai kare ta wanda kuma ka san labudda sai ɗaya ya faru labudda dole sai ɗaya ya faru to shikenan ne to shikenan ka bari kai mutuncin kai tsaro dukiya ba ko mita ba za ka dawo in Allah ya so in ko jitta ma ya da rai da ni da da illi to gara ran na nan ko ba haka ba bi an kashe ka gaba dai an kai batun kare wani dubata ta taso ba a gaba kila fahimta to wannan aulawiyat aka ce mai kada ai umarin da wannan a ce a shi nan ci da kowa ba wajibi na ba sadakan ma babu babinta sai ka ci ka koshi sai mu san irin ramin kura ko ba haka ba daga ɗanai sai mata sai sai kai ne to ba haka abin yake ba aulawiyat na lokacin da economy din ya mace kwarai babu da aka yi kai da baka sa alamu dan dan wata guda sai ka sa yan dubu biyu yan dubu goma to na ka samu yin wani abu wata wata ba ka kaga ba ka yawa to ba zargin gara kan ina fata mun gani hadisi da mutum haya da shi a wannan babi duka da shi ma yana taimaka mu wancan da ya gabata aulawiyati priority muhimmantar da wani kan wani idan abun ya matsu shine ne hadisin bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi wannan hadisin kama hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi malaman hadisi suna magana ga irin wannan da yawa amma ta shi kamar da mun ka sani amr ibn hazm an abihi an jaddihi an yi ittifaki idan dai ba wata matsala ta gitto ta daban ba inda ta wanga sanadi na hadisi hasanun nan ko ba haka mun san da wannan to haka shi ma wanga sanadin ayatu surutu kai ne ba hazib hakimin an abihi an jaddihi shi ma a karshe a yanke hukuncin cewa idan dai babu wata matsala mai gitto ma hadisi ta wajen isnadi ko wajen matani wanda dai ba ita ba ita ga wanda sanadi shine a matsalar to ai kusan a yi ittifaki kan cewa hadisin hasan an gane ba shi bahaz ibn hakimin an abihi an jaddi shi na farko da suna ne bahaz ibn hakimin bahazu saduqun na shina cikin dabaqat sadisa dabaqa as-sadisa amma saduqun na mun sha faɗi idan aka ce bai kai ran bai kai matakin a ce fika ba ko shi ma tausiki na amintarwa na amma dai bai kai wancan kolin ba wanda duk an ka ce masa dukuru hadisi ne hasanun inda babu wata matsala hasanun kenan wannan kina to shi bahaz ibn hakimin min tabaqati sadisa sadukun ya rasu shekara ta ɗari da hamsin da yankai bayan hijira ɗari da hamsin da yankai kila fahimta ta ka ce min tabaqati sadisa kun san malik na yi wa min tabaqati wanda ba sadisa malik sabi'a ko a shiga ga gabaci malik eh ya cikin na kusa kusa don mu gane mai a bukhari da arba'a da suratu hadisi ne in ka ce bukhari amma bukhari ba a cikin sahih bukhari ba bukhari fi tarikh bai cikin rijalul bukhari bai cikin rijalul muslimi a sahihi bai fita cikin sahih muslim ba ko sahih al-bukhari ba amma bukhari ya kawo hadisi ne a littafi ne a tarikhul kabir ko a tarikh ya kuma ya ambata bahazu sannan abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah al-arba din da duk sun da hadisi ne ga ma ɗaya daga cikin hadisin da tirmidhi da abu dawuda suka kawo baba ne shi ne hakimu hakimu shi ma baba ne sadukun na shi ma bai kai wancan na matsayin fika ba shi ko yana cikin dabaqatu salisa dabaqatu salisa shi ma yawwa kaga ba cikin kibaru tabi'ina ba yana cikin alladina ya a dabaqatu lati talihim ehin shi baban shi a shi ma bukhari ya rubuta hadisi ne amma ba cikin sahihi ba fi tarihi sannan al-arba'a suratu hadisi ne abu Dawa da tirmidhi da sa'i da ibn majah an bai cikin muslim da bukhari a sahih an jaddihi daga kakansa kakansa ko ba hada ba shi sahabi na don gashi kada kuntu ya rasulullah kaga yana magana da annabi kai tsaye wane ne kakan nashi shine muawiya ibn haida ibn muawiya ibn ka'ib al-qushayri muawiya to sunan kakan shi kenan muawiya dan haida dan muawiya dan ka'ab al-qushayri sahabi na babba bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ban madina mun san da yake da manzo sallallahu alaihi ya rasu kowa abin da kashi madina shi ke ne intaha ko ba haka ba sai shi kuma basara can kusan ya rayu amma karshen rasuwa ta kuma kamar ya rasu ya dan canza daga basara ya kuma khurasana yankin farisa kenan a ta yanzu to kuma sai Allah ya mai cikawa a shi akakan bahazu sai mun ka ci al'abihi in kuka dan dawo can ba mun karanta hadisi ne can inda muka ce an hakimu bin muawiya al-qushairi ana bihi qala qultu ya rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi qala an tut'imaha idha ta'imta wa takasuha idha tasaita wa la tadribu al-wajha wa la tuqabbih kun ganshi in kuka diba shi hakimu bin muawiya shi baban bahazu al-qushairi an ka ci an abihi wani babansa muawiya kenan an ga hadisin ayyuka yawwa to shine nan an bahaz ibn hakim an abihi shine hakimu an jaddihi shine muawiya ibn haida ibn ka'b ibn muawiya ibn ka'b al-qushairi sahabiyyun jalilun shi kana yace qultu ya rasulullah to matsala hadisin da ya samu bai san martaba wancan bai zan hasanun saboda bahazu da abihi in shi kakan shi ma'awiya sahabina bahazu da abihi qultu ya rasulullah man abazzu ya manzon Allah wasu cincinta in fara da shi wajen biya masa bukata wajen birru abinda birru a nan nagarta ko tarbiya ko biyayya ga mahaifi birru kenan akwai birru husnul khuluqi kalima ta gaba daya laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amara hazwa karshen aya wannan kenan duk ayyukan alkhairi gaba daya sun shiga hadisi sai ƙara gangamo muna yace albirru husnul khuluqi wa ta'awanu 'ala albirri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan ashe birru shi ake shi ismu to amma anan in muka magana irin wannan sai a ce albirru nan abinda nagarta ko ko biyayya tunda ba sallah ba azumi ba a cewa wane ne zan wa sallah kun san wallahi ba ta shiga ko wane ne zan wa azumi wane ne zan wa hajji wannan ba ta shiga birru sai ka wata hanyar da ihsani wane ne cinta in yi mai ihsani idan ni samu wani abu na abin duniya abin duniya na wanda zan kashe ko ciyarwa ko shayarwa ko tufatarwa ya ji daɗi ta duniya wane ne hicin cinta in fara da shi an fahimci birru anan kala manzon Allah ya qultu ai kala manzon Allah ce ummaka mahaifiyarka ya zo umma da fataha hakan riwayat ta a wani wuri wani wuri ummu irabin za ka wato in ka ce umma ya zama fulun biyu kenan birra ummaka akwai birra kenan wanda an ka shafi mhm, ummaka mahaifiyarka kuntu summa man sannan wa kala ummaka mahaifiyarka kuntu summa man sannan wa kala ummaka mahaifiyarka sau uku wannan haka hadisi ya ambata kuma haka musulunci yake ka ba abin da muka gabata su wanda daga satin da ya gabata na irin walalunta za su ɗara mana uba jinkanta zai ɗara mana uba ko ehin a da sauran duk wasu abubuwa na uwa za su za ɗara mana uba a ɓangaren wannan wanda ta yi ma sannan kuma a wani ɓangare ta fi rauni ta fi buƙatar taimako ta fi buƙatar agaji ke da namiji ubanka namijin yana iya wa kai ne da sauran su abubuwa ko ba haka ba ehin saboda haka ita adda rauni sannan kuma irin wada sharaɗi eh, a shari'a ta wanda ya rauni ko da ya shiga al'amari saboda haka uwarta ta zama haƙƙi a waka waka waka kultu ga na hudu nace sun man sannan wa qala abaka sannan babanka shi ko mataki na biyar ko ba haka ba ba an ce kawai kai tsaye kai ka sa fiye ce ka ce da a baba ka san wanta ta hisa ba shi ba ko ba haka ba yawa amma dai a hikimance kai ka san bukata kuma wannan idan abin ya tsuke na hamu nuna magana a kula amma abu gashi yalwace to sai kawai kowa abin da ya isa shikenan babu wata matsala amma abin ya tsuke dan guda ka samu to sai ka dan ba ka ba uwat ko ba haka ba shi uba ya hankuri har Allah ya koro ko ya samu makai <laughs> ne <laughs> sun masa'an nan sai wabancin uba al'aqaraba fal shi kenan sai a biyo mafi kusa da kai mafi kusa da kai sai ka koma hadisin hadisin da ya gabata ko shine wa in bayan uba sannan kadimika bayan kadimika sannan ne adana ka fa adana ka aga au ko ko ce sannan mata ko kai mata sannan fadimika sannan adana ka fa adana ka wannan hadisi ya ai muna wani wani tartibi wancan hadisi ya muna wani tartibi yanzu kila ina iya ba da mai da shi kamar matsayin wani a samin in gani jikin sun na farko jera mu ne ce uwa ko ce kaya ce ni samu wani sai cewa ɗanka ni samu wani sai cewa matakka ni samu wani sai cewa eh khadimika yawwa sannan ni samu ce to inda ka kadiba inda hida cewa tsarin su daban to sannan shi ko wanda ce da an ka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce uwa ko sanar cewa uwa wane uwa hudu kenan duk ta kwashe can hudun sai eh, uku kenan sanar na hudu sanar ce ni ko ba sanar na biyar sanar ce al'akaraba fal ba mun san akaraba fal akaraba in ma zo na zumunta ta jini a ce akwai wa akwai kani ko ba haka ba akwai kawo akwai ababan uwan uba akwai kanin uba ko ko yazo ma da ta da ta kai tsaye daga jininka ka ko diyarka ko yanzu an ka ce a kadan ga hadisai bi kai mana tartibin su yanzu ga su sun haɗu nan uwa number one can kai number one cikin wancan hadisi ka na daya na ita na daya ita ta biyu wanga hadisi can ɗanka biyu ita ta uku wanga hadisi can matakka ta uku nan ci wanga hadisi ubanka annabawa na nawa na hudu can wa na hudu khadimika sannan nan al'akarin fal'akaraba shi an na nawa na biya ko can fa'ada naka adana ka ko yanzu an ka baka hadisan ji an ka ce yanzu Kwakwasu a ce in muna selection ɗaya bayan ɗaya wanda zaka fara da shi ka haɗa hadisan ka kuma sai ka rasu baka saba ma kowa ba baka saba ko wani hadisi ba kanka to masha masha Allah kanka to sanan na biyu tahi tahi tahi da tahi uba sai tahi da tahi mata uwa tahi ita za ka ta ta hida ta ta mata fi kuwa hadisan ku saurara hadisan biyu na ba gudana ba ba sai masa tiri ba wancan hadisi ya na ka ban ga ya tafi haɗe muna shi idan baka saba ma kowa ba sai ka ce na farko ina iya da na farko kai ne na farko da in baka ce ba duk ma'ruf za a yi amma ba wanda ka fi dowa to kai ka samu rayuwarka alhamdulillah ka tsira to na biyu wa za ka ba ɗanka eh? to da da na so a ce ku yi ittifaki kan kadiyar sai sai ga an samu sabani kila akwai wata ka'ida wadda sai kun biyo aulawiyat aulawiyat mahi muhimmanci mafi bukata mafi wanda in bai samu ba babu mai bashi <laughs> to alhamdulillah wannan da wanda ya kamata ku bincika shi akhrajahu abu dauda wa tirmidhi wa hasanahu a taurara a taurara a taurara wannan sai mutum ya zana ya hidda fiqhun da tsari tartibi mu gani insha Allah a karanta amma malamai sun gama da wannan fa na karanta malamai sun tsara shi tartibi a kawai so da ni in ji ra'ayin jama'a eh akhrajahu abu dauda wa tirmidhi wa hasanahu babu na bakwai babul hadana a gurguje mu shekarar lokaci ya tafi kalimar hadana ta bambanta da kalimar radaa a kula akwai radaa wanda muka taba akwai kafala akwai hadana radaa sha da mamma kuma raza ana kasa shi gida biyu sai ka shi bade biyu kuma bade na abinda ka haramtar da aure wanda mun kayo ko ku wanda ko da an gano an gano da kai da mataka kun sha nono guda kuma aure lalace ko wannan daban ka akwai matsalar raba'a zai zo cikin nafaka zai zo cikin hududu zai zo cikin gaba a da'ima shine ne shine idan da kai da mace ko ko da miji da mata suka rabu sha da shi nono mun san na uwa na ko wa an wajibi ya sha da shi nono abinda muka son mu ce an san dai kai namiji ka da nono ita adda nono ko ba haka ba to nonon nan shin nawa na naka na ko naka ko na da <laughs> in na dana dole ta sha da shi babu zaɓi in naka na sai ta ga dama in naka na ko bata ga dama ba in ko naka na sai an biya ta nika so in ci in naka na sai an biya ta in naka na ba ta biya in na ɗanka na in nashi na dole a biya wannan babe shi ko nashi babe da ba kila an fahimta sannan na abinda muka magana shi ko habana an gama sha da shi ba sha da nono ba ya rika shi har kai lokacin balaga wannan kalihi na ko shine kuwa sai ya kama guje ma wannan amma abin da ke nan an san dai ci da yaro kan uba yake ci da shi da sha da shi sawa'o ko suna tare uwa sai ko ba su tare musan da wannan ana haukata kawai ka bar yaro can an saki yariya ka ci ita duk sai ta ka kama musu ko babu ruwanka wannan zalunci na wannan dole ka ci da shi kai uban amma abin da aka magana wace da haƙƙin aban mai shi a matsayin yana ɗanai ko ku a matsayin yana tare da shi uwa ko uba a to kun saurin ki hukunci shi akaratu shi akaratu eh, to ai daidai kuke kuma amma shi karatun, amma za mu ƙara fitowa da wasu hukunci hukunci wanda kuma ko an ba uwa to dole uba kai ka ɗauki yan ɗan da cin da ci ne da sha da shi da komai kina fahimta in abinda bai iya samu ne da sai ta hanyar uwa kamar nono wanda kuma shi nono bai ya produce bai hitowa sai ta ci ta sha to ka ci da ita ka sha da ita don ta samar da nonon da za a raya shi an fahimce ni in lokacin da ya tashi daga bukata zuwa ga nata mamma ya dogara kan abincin na yau da kullum na wanda mutane ka ci to dole ka kawo mai wannan abincin da wannan abincin da wannan sutura da wannan komai amma abin da muka magana gawa zai zauna shi muka magana ga uwa ko to kuma a kula ha arabu da in ba arabu ba wannan kadiya ba ta ko tasowa kuna tare ba ko magana wa zai rikawa an rabu wa za a ban ma hukunci uku na ɗaya dai idan yaron yana karami bai zama mayyizi ba shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu har shekara ta san kila mu ce biyar ko biyar mutum na iya zama mayyazi ma'ana ya gane uwa ce ya gane uba ne ko to idan dai bai zan mu mumayyiz ba ko ko mu ce bakwai kamar da malamai ka cewa eh bakwai wannan tazarat to uwa za a ban mashi an fahimta in cikin wannan shi na shikenan kai tsaye a ban makuwa amma in ba ta yi aure ba in nan zama ta bayan kun rabu idan ta yi aure to wannan sai mu ɗauki wani hukunci daban wanda hadisin zai karanta shi mu don saboda abinda sa'in ta yi aure ai ba dole na ba mijin ta aura bai ta zo da dan wani kuma in yace mai doka bai ci dan kowa ai kaga baka azama yawa to dole a san mataki na biyu sai a kai ma washi kamar mu zo da wannan so ka in ce dai in yaro yana bai da wayo bai san kowa ba bai san uwa bai san uba ba to uwa ka bar mashi in ko ya zan yanzu yayi wayon da ya san uwa ya san uba mataki na biyu kenan ido ne kar ya san mai cutar da shi ya san mai umhani ya san mai ni to a shi zaɓi kila fahimta hadisi na biyu kenan to bari mu yi su sannan mu yi hadisi na uku don shi ko shi ne haɗa mana su ya ba mu na sabon hukunci hadisi na ɗaya na in ba mu mayyazi bai da hankali uwa ka rika shi gashi na mudiba Wa an Abdullahi بن رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله وتما تتاتي يا من الله إن ابني هذا كان بدني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء تتشي لعنا وانا كاك يا رسول الله كده دان أشي كاجا رغبي أكيد أشي أشي كاجا بيزن كوي با تتشي لعنا وانا إن ابني هذا كاجا لنا ونن يا رسول الله كان بدني له وعاء ciki na shi abdurgani ne jakar da ne rika shi alwi'a ubulgani ko cikin ne rika shi wata tara ya rasu da yi lahu siqa nono na mamma ina shi abesha ne nan salkati take ta ruwa ta abesha kuma na yake tsusa wa hijri lahu wa a tsakakkanin cinyoyi na tsakanin cinya da cinya lahu wa a nan na wurin shi hida ce shiwa wurin kwanciya a jira wuri mai taushi rogo na ɗauke cikin ciki na ni ka sha da shi kuma yanzu ni an rungume da shi kaga bai zan koyi ko amma annabi wa inna abahu dallakani ga uba ne ya saka ba nan take ba wa arada an yanta zi'ahu minni sai yake ya kwace shi ko da kai ko da kai ya kwace shi فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكه ke ki uban cincinta da shi ke ki uban haƙƙin riƙa shi shi ba haƙƙi ko amma yanzu tun da yanzu an ka auna tsakaninku ku to an ta haƙƙu amma malam tanki in baki aure ba in aure ya tashi saboda ni saboda za a samu wata kuma sabon rayuwa la'alla mijin can ya yarda la'alla bai yarda la'alla uban na da ra'ayin wancin ya rika shi la'alla bai da ra'ayi ko ba haka ba nan dole a kula da shi ko ra'ayin uba kila kina aure ce wallahi to shi sadda kina baki aure ba ya yarda ki zanna a gidanku ya da tarbiyyar gidanku tunda shi ma tarbiyyar gidanku ya gani aure ki amma dan wancan materialism dan capitalism capitalism capitalism din an bai da ɗane ko ba gidan nan ba biye mai lalace ko ba haka ba wanda bai da manufa ta addini bai da kaza ko ɗaya ne ya rika su misali ya ce ko ɗaya ne ya rika su daga ɗan wuri sai ɗan kaza fi ɗan kaza shi dai inda gidan ku kike shekara 20 ba ki aure ba shi bai bai da ja to kaga shekka dole ya shari'a ta taddi wannan akari yace malam tanki eh, akan samu shi wancan da za ana gidan shi yadda akan samu shi uban ya yadda wato mai ɗan to nan ba an fi a haƙƙo ba ni aka dubi shari'a shari'a a haƙƙo sai a dubi duk abin da shi yasa daga nan idan ta jitta lalle an ka ga bai kamata da koko uban kai tsaye wancan sabon mijiyar ce ba ta zuwa shi kenan ba a za to sai a dubi inda wa za a mai sai ko sai a dubi inda kaula ta koyarta ita ma in ba ta da waccan matsala ma'ana ba ta da auren wancan wanda ka hanawa yadda ko kaunarta shaida ana muka magana to sai ya kara da sauran ko ya ta ku da farko dai ubanta in uwarta in uwarta ba ta nan sannan wa ya ta ko kaunarta don dabi'a riko na mace na kila an fahimta to zuma aje nan zamu dawo ma ishu din matsalar din a babul akadiya a kotu idan misali uba yace ba a zuwa da ɗanai a sabon mijin da mata ta ta aura wa inda wa za a mai sai mu fahimci wannan na gaba sai ce malam tan kirahu ahmad wa abu dawuda wa sa'ul hakim to mun ce wanga idan yaron bai da wayo ko to idan yanzu yana da wayo ya gane komi shi da dan sakandin ya gane sakandin kaga ya san uba ta ya san ya san uwa ta ya san uba ne ko ba haka ba can yau yayi ne gidan uwa ta gobe ne gidan uba ne sai an ka saka an ka sagar dama yau uba ne zai baggari ko ko ba wa zai biya kila fahimta وعن ابي هريره رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة يا رسول الله تتشي يا الله إن زوجي كاد مجينا يريد أن يذهب بابني ينا سيتم أنا يا سكين كما يا زوجي هي كما دقن لا يكسن يتويش كما وقاد نفعني من يا كيما يسوأ ينزو أهانينا يكي mai sawada kira sun gane Hausa yawa yanzu yana dumfani ne ya taho yanzu wa qad wa taqani min biri abi'ina ba bi ayyidan dambu hatta da ruwan da aka ɗoro min da rijiya abu ina ba kilomita gudana da Madina shi ka gana dowo min yanzu ka bata da wani wanda ta tare da ita mai dan biya mata yan lalurorinta da sauran sai dan kanga shi ko uban bin keta ko wani abu ce ta hada da shi to yaya فجاء زوجها سيمجن يفتهو فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا أبو الأم كي يا أبو سورارا هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ga ubanka ga uwarka sai ka hannu wanda haka so da فأخذ wa أمه وشارك وأذن شكرا فانطلقت به حديث النبي صلى الله عليه Babu wata وتشوفها sai a muda ma babu hidana a yi ma shahi ishirin ana ma bayani ba gane wanga ba sasa kullum muka shakatun hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shine straight babu wani kwalo kwalo shefeji ishirin ana ma bayani wanga na aka sa ma bayani amma an kasa hitowa shi kenan in dai bai da wayo to kaga sai a ne zaɓi ko zaɓin da shari'a ta mai uwa ce in yana da wayo sai wa kai ne zaɓi duk wanda ya zaɓa to da wani yanzu za mu haɗa biyu ko yana da wayo ko bai da wayo sai an ka samu wata matsala wace matsala guda kahiri guda musulmi kina ko kun san amsarta <laughs> wa ban ma aka yi zaɓi kuma duk wanda ya zaɓa ya yi ko kuma yi aka yi mai ko ko kai tsaye wanda mun ka ɗauko ka'idar mun ka ce uwa can da bai da wayo an ka ba uwa da yana da wayo kuma yin zaɓi uwar sun ko yanzu uwar ko ko yaya kaga ba sai an haɗa ma ba musulunci bai yadda ko ba haka ba abu wata samu wani wanda ba Allah ba amma a kuma alhali ga addini an ka zaɓe ka kullum mauludin yuladu ala alfitra a zo a canza masa addini gashi sai mu kanta hadisi sannan mu dan kara bayani fa gashi na rahu ahmad wal arba wa sa'u tinni wanda muka gabatar na gaba wa rafi' ibn sinan annahu aslama shi rafi' ibn sinan sahabi na ce lokacin da ya musulunta wa abat imra'atahu an taslama an taslima matarsa ita ko take musulunta shi ya shiga musulunci matarsa ce ho ita wanda ba ta musulunta فأقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة ناحية والأب ناحية الذي في أذى في التوكراس جاء رافع ابن سنان مسلمية مسلمتا جاء ما تاتي تاتي تاتي تكون لبات مسلمتا جاء دا تكا كنت أولي يعلم هو تو جاء دا تكا نيسو النبي صلى الله عليه وسلم أبن كيف ياتشن كيف قوة ياتشن وأقعد الصبي بينهما sai zaunar da yaro tsakani tsakani yaron bai ma da bai da wayo bai san komi ba bai san komi ba ya aza shi dan jariri na da ya kai yake to ku rabu da shi bari ya zaɓe inda ya gida ma ya tafi inda wanda ya tafi sai ya ɗaukai kun yadda kun yadda ya sun yadda sun yadda yaro ya duba haka ya ga uwa ya duba ya ga uba fama la ila ummi sai ya karkata ya wajen uwa ta yi uwa ta yi kahira fa yayi can faqal annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya roki Allah ya Allahumma hadi Allah ka shiryar da shi bai taba yaron ba Allah ka shiryar da shi shi kenan sai Yusuf fa akhadahu wannan ashe kullu maulidin yuladu ala alfitra kuma ashe kenan inda musulmi da kahiri na musulmi aka ba ko ne sharadin da kuka rubuta ba agreement an kai ba za ka aure ta kaza kaza an an yi aure in kun ka ita da iya akwai wani malamin mu eh, ba malamin addini ba malamin abin gana dan boko na kwarar na ganga ah, ya zauna jamun ya zauna ya daɗe can kusan yana ba mu labari ta wajen ya ya sama shekara 20 can da sauransu sun sai yayi master sai PhD haye kuma ya kama aikin can to da zai aure dan kamila da zai aure sai ya aure shi can sai sai suka yi agreement in lalura rabuwa ta ita da iya wannan kadiyar tana cikin kadiyar da muka tattauna da shi daga baya ya ci lokacin na ai bai da wannan tunanin tun da musulunci ma bai da mai ba shi gane ka in kana ma magana musulunci wani karatun ba kawai kake kuma suka ruta a wani don mafari da magana ta tashi muna zan shi ana labari zuwa labari dawowa sai an bata cewa yana ba mu labarin ya taba aure jamani mata ce ba baturiya ta kaza kaza kaza yana da yaya eh lalle ba su yau ma iyan na zai zo a jima kaɗan zai ce iya kwattargo su kuma haka an kai ina jin sun kai uku ko hudu uku ko hudu kuma matsala ta dabbakin ciki babu musulmi babu musulmi cikin su to da ya ba mu labari wannan rayuwar tashi da har yana cewa lalle duk wanda musulunci bai bai mai jagoranci ba to an yi hasara ce don da ya zana can ya aure can da kaza da kaza suka yi agreement suka yi komi da komi menene menene to inda Allah dai dan agazai ta huwa da yake da taho sai gab da lokacin da ubanai ya dan suha kuma shi abba babba gida uba ne ya tarza kuka ya ce wallahi in ya koma na ɗaya albarka in yi bakasa ga da yau in yi bakasa ga ga da bai da kowa sai shi shi abba babba gida shi ami shi ami to shi dai son ya kai tsaya baka gida ya kai kowa sai na abu mai fi yan kanannai saboda haka in ya koma da shi da shi ko lahira ya ce to wannan ita dangi sun ka taru kainai nan birnin ka bai handa rai ne dangi sun ka taru nai dole wannan abin kuma da abin bai koma kenan abokai ne da sauran su suka yi suka yi ijra'at abubuwan da aka gudarwa da can na cika ajima din da aka yi da komai da komai da zuwa kotu a yi sayani a yi mi a yi mi a yi mi kusa da harkacin take karshe sai an kama masa yayan kuma dukkan su lokacin da sun ka zo da niggan su na gansu da kaina na gansu to dukkan su gaba da sun balaga don babu wanda ya kasa shekara 20 an ba musulmi ko guda to kaga inda ba don matsalar ta haɗu da wata ƙasa ba wanda ba ta gyaruwa ko ba haka ba da cikin ƙasa na da wannan sharɗin ya tashi ko da musulunci ka jagoranci kullu sharɗin laisa fi kitabillahi ta'ala fa huwa batil fa in kana bi sharɗin a matsalar da annan kuna da kasar gata tun da ta wuce sauro ta kotu akwai wuyar a walwale ta kai tsaye in in ba constitution kai ne ya yi wannan amendment din wannan dokar ba misali ba tunda dai mu nan kasar alhamdulillah a cikin abin da muka samu sauki babu wannan doka ko ba haka ba eh ala kullu halin komai an ka yanke sharadi musulunci dai shi an gaba al-islamu ya'alu wa la yu'la alai shi as-sama ba saboda haka kana alƙali ka fa abin da ka kai duk wani rubuce rubuce an kaza kaza an taho shi a da ɗaya ko a da ɗaya kaza kaza to ka abin da haka musulunci ma ya ayu wala yau ne a kiyaye da wannan kullum muna ta kira ga matsalar da ka samu mu ta ci muna tuwa ƙwarya in ma a kudanci an yi haka nan to ni a cewa arewaci a yi haka ina ma wurin marayu gidan marayu a ce ƙarhi da ƙarhi a ce araba a zaɓen ma marayu addini wannan zalunci na in an ka zo dole wannan dole ya zaka automatical ya zai kirista shi ne sanin ko kun san haka shi ko wannan kai tsaye dole ya zama musulmi haka aka rabawa akwai mai lemo kirista akwai mai reno musulma a kasar musulmi wanda kuma irin waɗanda yaran da aka cintowa ɗiyan zina ɗiyan kaza ɗiyan kaza ana cifar da su aka tafi kawai metron suka ce mata komi irin waɗannan masu 'yan kula da su in yaro ya fada hannun kirista kuma kirista bai tashi in ka tayi gidan marayu kuna zuwa yanzu Allah ya ce iyayen ne an sa an kai tsanta cikin sakwato ka ce wani wai kai gidan marayu a ce wadan ga kirista wani shi wani mai kiristoci sakwato an kai su ba su ran kiristoci na an ce musulmi na kana malami a baka dama ina na haka sun kace kai wa'azi to abin da ni ka ka min to a ƙwariya lissa an ka zaban musu addinin da ba nasu ba in ma can kudu ondo oyo onece da sauransu an san ɗiyan kila kilan ɗiyan arnana misali in ma an zaɓi musu wancan to gina ka ce kila an yi kama da adalci to amma kano sakkwato ya guso da sauransu ni an za mutum addini dan bahaushe kaga wannan ya kamata gaskiya nuna hukumomin mu su yi gyaran wannan ka'ida don ka'ida ta ba doka ba ma ne kaje ba doka ta ba kawai dai kila wata ya kada ta so ka shata ina jin ba ci take ba yawa Allah sa mu وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وكنجي muka magana muka ce idan mace ita adda haƙƙin ta rika yaro ma nan tanki ko matsan ba aure ba ko to sai ta aure sai a kai ma dangin ta ita uwa a kaimawa mawa khala ya uwa ko kauna uwa nesa ba a ce uwa ba akasari ba a cika samun uwa na rayan ba misali ko shi yasa ɗaya kenan shi yasa kai tsayan ka ambaci ya uwa ko kauna uwa kila sai a ce kaga kaka ta tsuha ta kwanju ita ma yau da ita aka ji ko ba babu kanin a kai mata wata jeren giya ko ba haka ba shi yasa kai tsaye ka shi a kai mai uwa ko ko kauna uwa ce sai mai taimai irin tarbiyyar gidansu arkhanatu bi manzati ummi muhari hadisi abinda karanta shi mu daga bara ibn azib radiyallahu anhu ma yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi ibnati hamzata ya hamza lokacin da Allah bai cikawa nabi sallallahu alaihi wasallam shi hamza lokacin da yayi shahada ya tai sai ali bin abi talib yazo yana son a bashi ita da ja'far yayan ali bin abi talib shi ma yazo yana son a bashi ita ya zaidun na harika mun san shi maula rasulullahi sallallahu shi ma zo yana son a bashi ita ya rika aliyu da ja'far da ja'far dukan su ɗiyan abu ɗalibina abu ɗalibi shi awan hamza ko ba haka da akwai na dalilin da yasa suka nema zaid ibn harisa maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a shi abin da yasa yake ja saboda yana aure da ya uwarta sai kauna uwarta ita wa ita yare da aka juma da ita ummu ayman a gida ne ummu ayman kauna ya uwarta ta kina fahimta masha Allah kenan shi uwa tai sai eh, mata tai wajen ta bakin wacce ce jika mujaddadi a wajen matarsa ko haka ba <laughs> to shi wajen mata tai yake dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam to kan haka nan ya kaso a bashi ita riku kuma haka ko manzon Allah yayi ya hana ma bai ba Ali ibn Abi Talib ba bai ba Ja'far ba sai ya ba Zaid ibn Haritha saboda shi ka aure da kauna uwarta na annabi hurta ga magana kada ibnati hamzata shi da sahabin ya ce ya yi hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci game da iya hamza da hamza ya rasu li khalati hacci aba inna ta kauna uwarta wa kana sai ce alhalatu bi manzilatil ummi ai kauna uwa ko uwa matsayin uwar take dun rahama ya samu rahama dangin uwa ko ba haka ba eh duk abin da zai samu insha Allah wajen bangaren uwa zai samu amma bangaren uwa kun san akwai wasu yan matsaloli waɗanda al'ada ta gudana tana ta ambatan su duk da dai shari'a ita tana kau da kai da wajensu. su shari'a ba supporting din ba goyon bayan barna ta kai ba shi yasa ba ta koyon ambata su sai ta ta yawan ce ma ka daji tsoron Allah ka daji tsoron Allah ka daji tsoron Allah amma alhali lokacin da an ka ba uwa ko ku kauna uwa ko uwa sai ku ji babu waɗannan karamai kina fahimta to zo akwai bangare wajen uwa da uba da sauransu wa akhraju ahmad wannan hadisi imam ahmad ya kaita shi ne hadisi ali فقال والجارية عند خالتها النبي بعد وكنت تكو يا رينيا أتيت قل إن التا فإن الخالة والدته ai ya uwa ko kauna uwa haka take kaman mahaifiya walidatu mahaifiya ce tashbihi na innamal mu'minuna ikhwatu yan uwa haka suke uwa dai uba dai to haka ya uwa ko kauna uwa uwata an fahimci wannan saboda haka kai alƙali ko ko kai mai hukunci an baka Ka ga yanzu kenan in kai aure sai ka tambayi ina yake ko kauna ki sana na kina da ya ko kauna ke uwa yaro ko uwa yarinya eh, ina da ita ina na take mata aureta ko ba mata aureta ba ha a sani in ma mijin tana cikin wanda hagurin ba a kawo ita lahiya a gurguje yanzu hadisi abu iya karanta shi mu yaro dai mace ka rika shi bangaren uwa ka rika shi in lokacin da yana da wayo na a bashi zaɓi in bai da zaɓi shari'a ta zaɓan mai uwa sai da sharaɗi guda in ya zaɓuwa ba musulma ba in musulma ba kan ba a kai shi ga kahira yawa to shikenan mun mun riga mun kare babin wannan hadisai guda biyu ko uku daga sune babin abu na gaba sai a dan jawo hankali ke mai rukun yaro sawa'un uwa ta kike ko ya uwa tai ko kauna uwa tai ko wata uwa uwa tai ko kuma ke wadda an ka ba kai ko wace iri kike kai ko da kishe uwa tai ta uwa tai ta rasu irin dabi'a ga al'adar mu da an gare mu nan in mutum uwa ta mutu a yaro ne ko kisha ta rikai abinda aka aka ja mishi hankali ki tsoron Allah to sai malak tun famu da hadisai guda biyu masu nuna hakan hadisi na farko kar a ci abin da ba a bashi ba kar a ci wani abu a gida ko a sha wani abu a gida ko a yi sutura ga wasu a hana mai don ɗaya ba ɗan gida ba don ɗaya na bare don ɗaya kaza don ɗaya kaza idan ba a yi hakan to tun farko ka a riƙa shi tun farko a kula وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه idan ɗayanku ya zo masa da abinci hadimin ɗayanku ya zo masa mai ko mai mai hidima ko ka aiki mutum ya sai so ma abinci to in ma'ahu in bai iya kira ne su zauna tare su ci na wani hulukumatan luqmatan aw yi. ka diba yan mai ko noma guda ko noma biyu gwargwadon yawan abincin kurulla kurulla ba kurulla don kurulla ita ka kawo yadda za ta da iyaka ko kuma kurulla ciyo gare ta duk wanda haka kurulla bai ka, ko abin da ya same ka ce zai ce gwai ko ba haka ba ko ka ai kurulla ka ga wajen tarbiyyar yaro ka kai kurulla dan yan mai sannan kuma matsalolin da aka samu ma a ce mai gida yaron gida kashe uban gida ta abinci rashin yan maina ha to inda kana kiza ka yan maina wani sa ba cikin abincin ya ci ya ci kunu ko saboda ka ga wannan wata hanya ta hanka baka na kare kanka bi ba samai ga filet zauna ya ci nan ka ce mai bismillah ko ba haka ba an ka ka ka ka ka abin da mun da yana tunanin cewa za a yi haka to bai kosawa sai dai a wata hanya daban yawwa mutafakon alaihi wallan gure bukari kai ko da ba haka ba ba ma wai guje ma kai ya kashe ka ba kai da ciwon ka kai ya iya da kai kai alaka ka da ubangiji samun aljannar ka ko samun wutar ka ka ce kam tana tattaruwa kan zalunci ko adalci hadisi wa ali ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala عذبت امرأة في هرة فجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض annabi ka bamu labari ko za ku gane hikimar malam da ya kawo hadisin shi yasa malamai suna da wato fiqhu mai zurhi fiqhu kitab was sunnati sai mutum ya dauko wani hadisi ma ala sai ka rasa in baka da ilimi sai ka rasa ne da zai kawo shi in har dai ya zama musta kyanwa wanda ba ma ba ba wanda Allah baka da kyanwa ba wanda ya cire kyanwa wajibi na kanka ko ne in har ita dai ka dauko ta ya zama baka ci da ita baka sha da ta mutu Allah zai ma azaba irin wadewa ga mata to ina ga dan adam dan adam irin ka wanda ka da kai da shi ba ku da bambanci sai Allah in ba ta kawa ba inna akramakum inda Allah ataqakum duk sai kuke da Allah dukan ku bayan Allah da kullukum min adama wa adama min turab kaga batun zalunci batun kaci ka suka yin shi batun kaza batun kaza duk ta taso ba to in hadde dabba kyanwa wadda ba komi ba ta zan haka to ina ga mutum kudi ba hadisi Abdullahi bin Umar ka ce muna daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace annabi yace uddibat imra'atun an wa wata mace azaba fi hirratun saboda musta fi din za saboda fa'u sababiyya fi saboda hirratun wata kyanwa musta sajalatta da ta daure ta mata ta mutu fadakhalatin nara ta shiga wuta fiha aifin saboda ta yace abin da yasa lahiya ta amata ita ba ta ita ba wata kata ta share ita ba tai ba ili haba ta ta daure ta in hiya habasa lokacin ta ɗaure ta in yayi lokaci zamaniya zafin zamaniya ana wani ita filmadi abin da ya wuce in kaza in kaza idan abin da aka yi idan kaza idan kaza idan za a yi in an riga an yi in hiya habasa ta yayin da ta ɗaure ta bacci bata cire ita bata sha da ita ba ko sannan ne sannan walahiya ta da kata ta akulu min khashashil ardi bata rabu da ita da ta kama ce yan kwarai kasa ta ce wacce ƴan fara ta kashe wancan ɗan kusu ta ci da kanta ita mace sai ta ɗaure ta to saboda haka haka an kai mata azaba in hakkanwa har dabba ko wadda ba ta da wajibi ba ta da haramu ita kyanwat ba ta da aljanna ba ta da wuta ita kyanwat an kai haka saboda wani abu ina ga wanda Allah azama wajibi ka hana mai wajibin ko ka hana mai addini ka hana mai rayuwa gaba daya ci da sha da ni duk ka hana mai wannan azaban ta zuwa ta yawa kila fahimta shi zaka ga daga wannan muhacci haƙƙin adam haƙƙin adam shi musulunci ba ma haƙƙin adam da haƙƙin dabbobi ma ya tsari na dabbobi shi bari baka na haƙƙin adam shi haƙƙin adam shi an number one ko ba haka hatta da dabba in dai har yanzu an kai tare da irin waga azaba har shiga wuta saboda dabba kaga ba mutum har cewa wai haƙƙi ya haƙƙi saboda haka a kula kwarai da gaske rike mutum ko cewa a baka shi saboda ni saboda amma rike yaro duk wanda ya riƙe yaro a saurara duk wanda ya riƙe yaro a saurara a saurara duk wanda ya riƙe yaro dama duk alkhairai ko ci da yaro duk da hannu za su biyowa nan hikimar take shi sama da ana ta jidali ta kaddama da wa zai riƙe shi duk abin da an duke yaro kai za ka riƙawa don kai za ka ce sai sana'a ce dukiya ta duk zai kai za ka yi mai ka ci da shi da rabi kai mai sana'a da rabi ko ba haka ba wani akawunt wani abubuwa kayan gado da an ka bari duk shi nan in uba na da rai kuma dole shi da kai za a je kotu ko ko wani wuri a yanka abin da ka ci da yaro ɗan shekara kaza tsawon shekara guda in ma wata wata ko kuma wata wata uku uku ko shekara shekara a yanka mu abin da uba zai rinka baka kullum ko ku a kowane lokaci kan kai kaga duk wannan arzikin da wannan abin ta hannunka zai biyo samun ka ci ko ko ka canye ka ba da kala da shi ka hita batun yaro to akwai hadari kwarai daga gaske ina ganin alhamdulillah nan za mu tsaya sai mun kare kuma daga yau mun kare harka aure a ah, tsira da ni abinda muka karanta ubangiji Allah ta mai amfani da shi kuma Allah ta yi amfane mu a ah, mu fahimta wani malami aka ce malam in wani littafi na wanda ka zama tsoron mu gajari duniya da lahira ya ce aiko ana gama ashe bai muku littahi mai baku bayanin ciniki ba halar da haram na ciniki suka ce a malam mai ba mu tsoro mai sa a guje masa ce ba wani abu ai a faɗa min halar da haram sai ka tsoro an baka kenan ka rika halar ka ba haram shi kenan ka shige aljanna ba ta shirka ta ka dubai taso ba ba zan ko mun gani saboda haka wannan karatun da muka yi kusan kullum malam kabiru ko sati an kai karatu yana wani kalami kalami na mai amfani kwarai da gaske ana ganin amfanin mai magana mai magana ko da bayan ga shi dai bai ba mutuwa ya bai na nan amma kullum yana cewa mu yi kokari mu sa karatun da muka yi cikin aiki ko ba haka ba ma'ana cikin aiki duk abin da ka fahimci cewa shari'a ta yi hannu da gare shi to kar ka yi shi abin da kaga shari'a shi ta cika so to kai kokari ka shi idan ya zan halal da haram ga su ai ma bayani ka ɗauki halal ka yi watsi da haram kaza kure na kaza kure na kaza za a yi kaza ba a yi ka yi sa da shi kaza aka so kaza aka so kaza kaza shi ke nan an fahimta saboda haka abinda muka karanta gwargwado da cikin bulugul mara a yi kitabun nikahi a yi kitabun talaq mu kiyaye kwarai da gaske gaskiya aure makaranta ta ta musamman to amma mai yawa dai ba karatu a mu akai ba to kuma wannan kafin namu je ran giyata muka biyo ko in ce dan tsotsa tsakoye na an kai an bayanin nikahi cikin littafin musulunci dukkan asabu ne bukhari da muslim ka samu wasu hadisi wanda babu nan sunan abu dawud tirmidhi da sa'id ibn majah ka samu abinda babu nan saboda haka kare bulugul marami kitabun nikahi ba shi ya kare karatun nikahi ko ba shi ya kare karatun talaqi ba kila fahimta Allah ce mu ce mu abu na biyu kamar kila ma da kai karanta tambayoyi akwai wasu karin karatuttuka za mu samu za mu za a koma sa karin wasu karatuttuka ah, a laki kun san ai ta bada ah, sanarwa za a yi wasu karatuttuka ah, to karatu biyu su da karu duk da dai ba a fara ba amma za mu fara insha Allah da nan zuwa nan gaba kaɗan sati ɗaya zuwa sati biyu za a fara insha Allah ah, duka cika da muka yi bulugul marami da motsa malam in kurka fuskanta na bulugul marami fiqhuna fiqhul hadithina abinda muka da fiqhu a fahimtar ibadat arwalla azumi arwalla sallah azumi zakka hajji likahi buyu'a da sauransu ko duk ibadat haka muka da diga motsa malik duk da dai shi ma ya dan hada abubuwa da yawa da can karshe ya yi kitabul eh, su kitabul imani kitab wasu abubuwa adabi da suluku ko ba haka ba to dai muka diba ya ba fiqhu na ibadati kan yi kware da gaske to lokacin da muka sa karatu da shawari sai ta bada shawari ya kamata a sa abin da ya shahi wasu abubuwa da musamman aqida ya kai ta magana ya kamata a aqida a aqida har dai lokacin da muka yi karatun kitabar tauhidi na Muhammad bin Abdul Wahhab masallacin ga da asuba yanzu mun gama sun bari a nake ji ko bari can muka yi karatu ga azumi da asuba to daga nan mutane sun ga cewa ashe gaskiya akwai bukata na a sa aqida don saboda akwai wasu abubuwa da yawa da ka shiga mutane duk game da aqida duk da ka ta cakkan da aka don wasu wani wani sa'in mai wa'azi bai taɓa wasu abubuwa wa'azi bai gamsarwa kwarai kwarai amma abin da ya ka ka dan dama da kai kuma ya ja ka ya sa ka koma makaranta amma abin da zai baka abu ditas bayyane fayyace ka ji gamsuwa ka ji natsuwa gashi da an ce annabi kuma ka gani babu abin da babu abin da ka irin wannan dabara ta sa karatu eh, daga baya shawara ta basuwa to mun yi shawara za a sa karatu mun biyu insha Allah dukkan su akida na farko amma dai ba shi ya gana ba yawa na farko za mu sa shi a nan arkilla za mu sa aqida wanda sai an zamu da shi littahin al-ibana an usulud diyana littahin na aqida littafi na wanda za mu ce sai ka karanta don kamar da muka sha faɗi aqida ahlus sunnati wal jama'a wato kwangiri karin karin jirgi na bai tsuwa bai guntuwa ko ba haka ba shi na daga annabi har zuwa yau wa mata ce wanda ya gwalbace ko kai ne sai ka taka ka gwalbace in ka gwalbace ko a riko ka ka dawo ko a rasa amma hanyar nan ne kakka tana nan babu canji ba ta kacewa tana nan to ita za mu biya ko ka kauce in Allah ka gwada ce Allah ya ma gyaɗa dogo a jawo ka to cikin magabata tun daga sabon manzo sallallahu alaihi annabin kanshi da sahabbai ne da tabi'ina suna na suna sai mana bayanin hanya which is kawo wasu masu mazahibul araba duk sun yi kokari har zuwa masu sahihi bukhari da muslim da kutubu sitta duk aqida babu wanda ne babu aqida ba man an samu ɗan kura ta ɗan murtuko sai ta ruhe wasu masu a bisa hanyar ta ruhe musu wurin taka kawawa da suka taka suka gwarfaci amma ka bai ce Allah masa ga ɗan dogo ko ba haka ba sai aka koma jawo su daga ciki al-Imam al-Ash'ari Imam al-Ash'ari ga da muka ji yana daga cikin sun ka samu wannan matsalar ta taka daga ga gwarfaci sai yanzan kamar za mu ambata yanzan yayi inki zal ta na asali kuma Allah ya dan dogo kuma sai ya dan hakka mai sai gani a shi'ai ki zari barna ta bata ta ɗari bisa ɗari saboda haka sai kokarin ya dawo to amma da ya kwarin ya dawo sun ya dawo da kai ne babu wanda ya riko hannu ne to ita kuma suna ba a haka hakan ka'ida sai kaji biya ko ittiba'u hadayin nabi sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah ya kaida kaida ahlus sunna kaida ahlus sunna wane ne firkatun nadiya shine waɗannan da abisa ga abin da nake akai ya kare babu komai wannan sharhi ne na ko ba doka cin kasu fa. kina gane wanda abisa abin da akai to shassa ashe sunna ba a koma mata ne da ka ba a koma mata da kai karan kanka dole ka koma to da ya kokari ya tako ya taho da kai ne sai shigo sunnan amma ya fahimce da bauchi ina fahimta sai wani dan zangon rayuwa wannan lokacin Allah to da yake tun da ya shigo jama'a ya shigo gari ko ba haka yana lalabe to sai Allah ya kare mai gaban ka sai ya daha sai ku ya daha kan gaba sai ya dahi ta farkin su Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a sun ka aza shiga aqida aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a الفرقة الناجية الطائفة المنصورة السلفية suka aza shi haka nan sai gane ashe duk ba da duk abin da ya lokacin da ashe haukata da ya mutu da ya san shi da aljanna fofo sannan abin da ya yan shekarun da ya bar wata da ya taho kamun yau ash'ariyancin da aka yi ashe wannan shi ma akwai gyara akwai gyara kwarai da gaske sannan sai gashi alhamdulillah sai koma ka aqida ala basirati ni wajibi kan duk wanda ya kira zuwa ga bata ko zuwa ga wani abu wanda aka karkace kamun ya mutu ya gano gaskiya ne ya kamata ya kamata ya koma ya ce kure ya yi ya koma ya ce ya yi kuskure abinda ya bata ta ga gaskiya ya gano kuma shi a gaskiya ce a shaida kogon Allah sai al'ibana an usuli fiyana amma har yanzu sai ka ji mutum ya ce kaza al ash'ari abin da shi ash'ari shi imamu din gaba da wanda ka ya ce bata ta ƙarya ta kure na yanzu ya dawo da gaskiya ya gano to shi nan to littafin ga da ya karshe ya littattafai a lokacin da yana cikin mutazalanci ya yi littattafai a lokacin da yana ash'ariyanci mataki na biyu sannan ya koma ahalus sunna sunna kai ahalus sunna salafi ɗari bisa ɗari sai ya yi littattafai waɗanda su sun kawance shiga irin duniya sai makalatul islamiyyina aka ce to lalle lalle ahlus sunna na abin wasu kai kan soke soke su wadanda mu'tazile da sauransu karshen rayuwa tai sai al-ibana an usulul diyana wanda ɗalibai ne sun ce shi al-tahi na karshe da ya faɗi a duniya shi al-tahi na karshe to kuma shi za mu karatu duk su ash'ariyawa su san cewa ash'ariya gaskiya abin da koyi koyi ɓata ash'ariya bata ta ash'ariya kuskure ta ash'ariya ba a da ahalus sunnah wal jamaa ba ce amma in muka to da kai yi ka faɗi ko ba a yadda sai mu bi biyar da muka yi yattin kirayi ko ta yattin ke sai ne ga tan da ga waina a karanta a da tsora da ni ce ƙarya na ko haka ba ko ka ce ƙarya na uwayenka da kakanninka da kakannin kakanninka sun tabbatar da gaskiya na kuma duk duniya ta da littafi ne na daya da biyu sai dai ka ce shi ba ka yarda da shi sun ka saka bata take sai an ka riki bata sai waɗanda da muka aka ja mu hankali masu waɗanda bata irin ɗin sufiya din nan da yanzu can da an ka ta bata gare sun ka da sun ka ce wallahi bata ta ku bata ce suka yi kariya ta kai shi wannan ne kawo ta shi wanda aza su ce su yi ƙarya ta shi ƙarya yake ta kan nasu kai yi su dan bida haka yake ku diba Abdullahi bin Salam babban sahabi ba yahude din nan ko ba haka ba shi a shugaban yahudawa da komi da komi da mallami da mi da mi da mi kuma kamun su san ya musulunta sai da suka yi da annabi ya tambaye su shi yace ya za ku ce ma abdullahi ibn salam suka ce khairuna wa ibn khairina ko wa alimina wa kaza kaza bina da suka yi bai sannan yace abdullahi ibn salam yace na yace hito ya hito da ma ko yace ni ka faɗa ni faɗa ni abin da ka faɗa faɗa musu abin da ka faɗa ni sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi ko ka ce sharruna wannan sharrina haka yake haka yake to gaskiya mun jarabta wato fi daga ta karatu ta hidwaɗe bakin yan gida fi da karatu zai yawa in an ka zo wa'azi ko aka zo wasu ɗan bai sai su kawo hargici ko ba haka ba a rasa gane gaskiya ka zo ka faɗi kiransiya sai a ce ka yi nacca ka yi watsu ɗaya ba sai da ɗaya ko ba haka ba to littafin da mutane bana an usulul diyana yana cikin kasuwa kwasa kowa ne gari ana samu ne kila an fahimta saboda ka kai kuma in baka iya karatun baka kai mallamin ka karanta ma eh sai da in ma zai ma karatun wani himaru da jaki shi zai ma karatun wani himaru ba haka ba ya kama jama kalmomi yana sarkata yana waje to shi zai ma amma yanzu faɗa ma gaskiya shi na saboda ka abinda sanin faɗa wannan don mu shirya insha Allah shi za mu sa sai mu ce a mallakai na biyu ni kan za mu sa na shi ma shine kitabu tafsir da musa ba wanga na wanda muka sani wala muhammad bin abdul wahhab a a da ibnu qudayma falan ka gode shi ko shi ma an tamman jana mu ce gode shi kitabu tafsir na ibnu qudayma kana ka gode shi ko wannan littafin shi za musa shi ma ɗaya yana daga cikin a mai tabbatar da aqida ta ahlus sunna wal jama'a a كما بنت rubutu ابن ibnu أبو yayi abul ya ba da bayanai in ya yi shi kila ka gama bai cika wasu bayani ba kwarai saboda ya ɗauke ka sani to shi wanda sai to mai hillafatta duk aqida ahli sunna sai da tabbatar da ita kuma a hadisi a hadisai ya kawo sifa guda sifofin Allah waɗanda sifofi da sakkwato da aka yi ta musu cewa Allah yana sama Allah yana da fuska Allah yana da hannu Allah yana saukowa daga al'arshi zuwa saman duniya Allah duk shi duka ne taka nan ko ga shi ba ba hadisi guda bai baka ba shi sa ibnu kubayma ya dade duk bakin dan bid'a ga in ka ka hadisi guda na a cewa bai tuna ba a hujja da shi in ka kawo na biyu sai mai tawi ya ce ai cikin kalma ta ba an ce kaza ai arabiya ba ce a ce haka ba in ka kawo wani wasu haka to sai kariya guda sai kama hadisi ya bayan to kana aka saki a bayan din sai aka ka ce kaza da iji kaza dole dole wani ka ce sahihi dole to rika shi ka yi shi shi ibn kuzaima shi ma haka ibn mun san shi a cikin malaman hadisi idan an ce rawahu wani wani wani kuna asha ibn can dade da cikin asali su ne sarrafa bayan sahabbai da tabi'i su ne sun ka tsari ma addinin kilan kan takwarorin ko ko lokaci rayuwa guda suka yi iska guda sun ka shaka da su imam al-bukhari da imam muslim asali ma kuma malaman imam al-bukhari da imam muslim shi ma ya karatu gare su a wannan to kitabu tafsiri waɗannan to kuma duk ana samun shi don ba a samun sokoto amma dai mun sa an zo mana da su shi waɗanda suka ɗauki har da karatu na masallacin da zamu karatu da shi sun sa an zo da wannan ba sani ko Suleiman ya zo ko Suleiman ya zo in Suleiman ya zo yawa ya zo da su zai wuce na faɗa mutane don kowa ya shirya kawo mu karatu in ka da kuɗi ce kana iya saye kamun a sa karatu kuma in babu kayi ta roƙon Allah shi koro kamu a fara sakatun da ya mallaka. kuma ina kira zuwa ga masu hali wargwado kaɗan sai dan guda kaɗan yan ka dan ba wani inda kana da hali ko ba haka ba wannan na ga nan gaskiya ma da karanci kwarai da gaske da wannan karatu sai kowa ya ci kanka akwai wanda zamu samu samir dangan bulugu dangan rufa shi wani wuri wani gaba ɗaya ce a kawo kwatis duk kwatis da an kaso ci a ɗaya a mai nan kuɗin su ma ya ba da kuɗin sai ce a rawar ɗalibai ne amma wanda an kasan bai da mahita kuɗi shi sai za a ba to haka dai amma wannan kawai akalla akalla dai ka sai dan guda ka ba abokinka ko ba haka ba in ka hishi kila nauyin albashi ko ba haka ba to eh Allah sa mu gane guda ne ba namun ce ba zo da shi ba a to shi ba a zo da shi ba ta kwana amma shi yana kan hanya don adadin da an ka dauko na wanda in sun ka kare su ba a koma sai a kawo wani adadi sannan a zo da na ibana an kawo 80 yanzu an ga hannu amma kila 80 ina da ma 40 ko 50 sun kare fa sun ka rage su haka in sun ka kare sannan a je dauko sauran sannan Adamu da ibana a zo da shi kila an fahimci wannan kamar na ambata na ibana an usuli diyana littafin abul hasan al-ash'ari na arkila zamani ne shi ko kitabut tauhidi a na abin da zamani gidan ego zamani ne Kina an fahimta wannan za mu sake jin bayanai game da lokacin rana da sauransu da kwana biyu an fahimci wannan eh Eh, to wuri duk masallacin an san su wani za a ba da salawa cikakka yanzu an sani kila ko zuwa gobe ko zuwa da sati in za yi su ahalin mutanen masallacin za su huto cikakken adireshin wuri na san masallacin ne abu za su dutu cikakken adireshin wuri a karanta mutane a ba mutane kwatance a san inda ake insha Allah ta'ala sannan da rana da lokaci duk za mu insha Allah amma amma mun hadi ko saboda kai kai kai adjusted din time table ɗinka ko ba haka ba yanzu kana da rana biyu addition ko kan talata larba ko ba eh, talata asinin talata za mu yi sa additional date guda biyu shi ma tsakanin normal da muka saba tsakanin maghrib da isha insha Allah bana bata mu haka nan subhanaka allahumma bihamdika a kana tambayin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu